janan ta fara shan hukuba domin kai ba zan iya yi maka komai kai tsaye ba, amma ka shirya amsar gayyata daga kotu don daga nan can na nufa. Ya juya zai fita mami ta fara kuka tana faɗan janan baiwar Allah ce karka cutar da ita. Ni ma bawan Allah ne amma an cutar da ni. Ka yi haƙuri haidar abu ya faɗa a sanye. Ka riƙe haƙurinka zai maka amfani a kotu ba na buƙatar jin wani abu. Da sauri ya fice abu ya zube akan kujera yana faɗan Allah ka sani ban yi da niyya ba. Ba da shirin cutar kowa hawaye ne ya sauka a fuskarsa. Mami ta yi saurin cewa haba gwarzon namiji bai kamata ana ganin hawaye a fuskar ka ba dukkan mu mun san baka cuce shi ba hasali ma ba za ka ce ga kamannin shi ba in ba yanzu da ya bayyana kan shi ba shi ma idan zai yi tunani ya san da ka cuce shi to za ka gane shi kuma ka hana shi aiki a gidanka bari auren yarka ni yanzu kawai janan nake ji na san tana cikin wani hali gashi sun bar wancan gidan da na ba su a na. kar ki dame ni da maganar janan babu ruwa na da ita komai ya faru da mu ita ce sula daren yarinya ce shi it just thing dole in damu da ita don ba ta da wani wayo amma a hakan ai ta san ta ce tana son wani ko ka daina wannan zancen soyayya ai daban ce ni ma ki daina man zancen nan ki kyale ni in ji da lamarin yaron nan wai to da yake ikirarin gidan nan nasu ne shin ba su ya kai ba kuma ai kana da takardun filin babu nashi a ciki idan lokacin da na siyi filin makotansu shi gidansu babu kowa na ga babu yadda zan yi in raba gini na kawai na saka aka haɗa min da shi da niyyar idan masu gidan sun zo zan ba su kuɗin gidan ko nawa suke bukata ba ma san gidan su haidar ba ne wallahi aiki ya shige mun na manta shaf da kes dinsa sai da aka yi shekara takwas sannan aka zo min da labarin har yanzu yana nan to a lokacin ne na rubuta aka sake shi dan ni ko kamannin shi ban sani ba a lokacin amma na ce a bashi hakuri kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yalla bai me yasa ka haɗe da gidan da baka san ko nawa ne ne ba yanzu dai kawai ka bashi sa tabbas a lokacin an ce min yan gidan sun tashi ba a san ina suka shiga ba tun lokacin da yan sanda suka kawo musu farmaki suka kashe mutum ɗaya suka tafi da mutum ɗaya ban taɓa kawo wa na haidar ne dan na manta da kes ɗin shi tun da dama kawo min aka yi ina jin ko wani abu su su ko yan sandan ko rashin kunya shi yasa suka yi kisa zan neme shi ya faɗi ko nawa yake bukata a matsayin kuɗin gidan zan bashi amma ni ban san labarin dukiyar shi da gonaki da filayen shi da yace suna hannuna ba Allah ya raba mu da shirin mugu ya sa abin ya tsaya iya haka amin abu ya faɗa haka suka yi na jikin damuwa mami sai kiran janan take amma wayar ta a kashe ko da fahad da fauziya suka dawo mami ta basu labari fahad ya ce ƙarya yake kurun banza ne babu abin da zai iya fauziya kuwa ta ce za ta je gobe ta gano lafiyar ta tun da ta san ƙauyen su aliyu tana zaune gaban malam tana kuka aliyu na ɗayan gefen malam ji yake yi zuciyarsa na ƙara zafi idan tana kuka malam ya ci gaba da faɗin karka damu aliyu duk kishi ne ke damun matan yanzu su a dole ba za su auri mai mata ba amma ai mu ne muke da iko da su da haka fara shirye-shirye wata na kama za a yi auren ku da izinin Allah Allah ya yarda malam Aliyu ya amsa cikin jin daɗi. Tashi ki bamu guri, malam ya faɗa. jikinta a sanye ta fita don ba ta da ikon musa wa iyayenta kuma tana son aliyu amma ta tsorata da lamarinsa yana shiga gida ya tarar da su umma zauna a tsakar gida suna cin abinci ya gara sa ya zauna umma zan kai maganar kotu kotu kuma idan nan ne kadai za a kwatar mana haƙƙinmu kuma mun gama magana da malam ya ce wata mai kama za a yi bikinmu da zuhura don ta kwashe abin da ya faru da safe ta faɗa masa ta ce kuma ta fasa aure na to bai yarda ba kuma ya ce dole ne aure na da ita da izinin Allah daga hannu umma ta yi tana godiya ga Allah tare da karfafa masa gwiwa akan ya kai kotu yayi waccan sakaran fa tana daki tun safi. da kafa ta ko abincin rana sai mu muka yi kuma bamu kai mata ba dan mu ba bayinta bane tun ɗazu take mana aman munafurci wai zazzabi take ki rabu ita duk zata ta ije rawar kan nan karab a kunnen makociyarsa asabe ta tausaya wa janan sosai tana jin aliyu na faɗin ya fata ita ko ta yi saurin ɗibar guntun taliyar da ta aje in an jima yaranta su ci mayafi ta zura kawai ta yi gidan don ta ba wa janan da sallama ta shigo gidan ta gaida umma sannan ta ce ni kuwa amarya na nan ummi ta kalle ta ce wace amarya kuwa amaryar gidan nan mana ai ba mu da amarya mu to da nan nake nufi tana ɗakin ta umman ta faɗa tana saba baki asabe ta wuce zuwa ɗakin janan umma ki ga wani tsegumi wurin asabe to ke ina ruwanki in mm, asabe na shiga ta ta gaje nan din ta tattare guri ɗaya sai nishi take karasawa ta yi kan tabarmar ta zauna tare da dago janan ba ta abincin ta yi idan ta arba ta girgiza kai tare da faɗin na ƙoshi a ki daure da kyar ta samu janan din ta fara cin abincin cokali uku ta yi sai amai asabe ce ta bata ruwa ta kuskura ta sannan ta wanke gurin ki karasa cin abincin janan a na ƙoshi kai na ciwo yake rashin cin abincin da kika yi tun safe shine ya jawo miki hakan ki daure ki karasa ci sai in je in ɗauko miki magani na san in kika sha cikin kankanin lokaci za ki samu sauki insha Allah haka nan ta daure ta ci abincin ba dan yana mata daɗi ba sai dan yunwar da take ji kawai asabe ta koma gidanta ta ji waje nan magani ta kawo mata rinsa ido kawai ta yi ta sha aiko tana kwanciya bacci mai nauyi ya ɗauke ta asabe ta gyara mata komai sannan ta fita tana farka ta duwa ta muguwar kasala ga uban zufa duk ta haɗe mata jiki kallon agogon hannunta ta yi ta ga biyar da rabi ma ta wuce tashi ta yi ta zuba ruwa a bogi da ta nufi ban ɗaki ta yi wanka duk dai a tsantsance take rayuwar gidan da ƙauyen ba irin tata ba sai da ta dawo ɗakin ta lura babu akwatuna ta sai wani guda ɗaya wanda bata san me ya kawo shi ba ko bata san na waye ba a hankali ta taka har gurin ta janyo ta bude atamfofi ta gani ta fara ɗaga su dukkan su roba ne ɗankakku guda biyar sai vaseline da kwalli da farar fauda a gefe sai kuma hijabai milk and black da wani takalmi irin na narkakkiyar roba wanda ake sayar da su ɗari biyar shi ma black ne abin ya matukar bata mamaki don tana ɗaga kayanta ta gansu tamkar an gwada ta nawa ne hmm, to ina ne da mami ta yi min murmushi kawai ta yi lokacin da ya tabbatar aliyu ne ya ɗauki akwatunan ko shakka babu ta san shi ne mai da shafa sannan ta ɗauko ɗaya daga cikin atamfofin ta saka riga da zani ne kina ganin ɗinkin kin san a ƙauyen aka yi shi sai ta koma kamar irin wayayyar ƙauyen nan ita kanta da ta kalli kanta sai da ta yi dariya ta ce o oh, dube in tamkar yar ƙauye Lallai, soyayya kenan Allah karkato da hankalin mijina gare ni ka sa ya so ni fiye da yadda nake son shi ya kuma yafe wa abba laifin da ya ce ya masa haka janan ta ci gaba da fuskantar matsaloli daban-daban daga gurin su Aliyu, amma tana jure komai duka da zagi har sun zame mata jiki akwatunan ta kuwa cewa ya sayar da su sauran kuwa zuhura zai kai wa lefe kullum babu ranar da ba zai doge ta ba saboda girki ita babu abin da ta iya a irin girkin su in ba shinkafa da taliya ba su kam tsuro mata da abu suke wanda san bata san sa ba haka za ta yi ya ƙi ciwa shi kuma ya jirge ta yau ta kasance monday satin ta ɗaya a gidan aliyu bata ma san wainar da ake toyawa ba a gidansu tashi ta kai da san ta je school yau don haka ta shirya da wuri ta tambaye shi ya ce ban hana ki ba amma ko kwandala ta ba zan baki ba ko ban ce ki biya gidan kowa ba daga makaranta ki da gida idan na jikin biya wani guri ran ki sai yayi mummunan ɓaci an gama ta fada tana murmushi dan abubuwa sun zame mata jiki har za ta fita ta je umma ta ce ina zaki je jiyowa ta yi ta kalle ta ce zan je makaranta waye ke sanya miki girki waye ba wanki zan dawo da wuri umma babu inda zaki je umma kyale ta ta je munafurci ne ke damun ta suka juya suka kalli Aliyu oh kai ne ka mara mata baya akan ta tafi umma ki barta kawai ai ta sani na ce kar ta je ko ina daga can ta dawo nan kai ma ai baka yi karatu ba dan haka ita ma ba za ta yi ba da gir umma ta yarda janan ta tafi ita janan ma har mamaki take da aliyu ya barta tun daga nesa libina ta tsaya tana kare mata kallo tabo Rayhan ta yi ta ce kin ga wata can tana tafiya kamar za ta fada kuma wallahi kamar jana Rayhan ta tashi da sauri ta ce wallahi ita ce dukkan suka karasa ta da sauri Ke hakan Rehan ta tambaye ta kamar ya na je gidanki sau biyu baki nan wayar ki kuma bata shiga. Murmushi ta yi ta ce ai mun canza gida mun koma can kan gire. Ina ne kuma haka garin su Aliyu mana wannan dan iskan lubuna ta faɗa tana taɓa baki. Mijina ne dan iskan haba lubuna bai kamata ki ce haka ba. Rehan ta yi maganar tare da jan hannun jana. Zo mu je plantation akwai maganar da za mu yi su ukun suka tafi. Lubna da Janan suka zauna Rehan ta tsaya a tsaye ta harda hannu ta kalli Janan ta ce, "Duk wanda ya san ki a baya ya ganki yanzu ya san kina cikin wahala." Zama ta yi gefen ta ta ci gaba da faɗin Janan kin ganki kuwa hijabin da ke jikin ki ma bai boye ramar ki ba kayan ki tamkar na masu furar bakin asibiti wanda wanki ɗaya zaka musu su koma tsamma takalmin ƙauyar ki tamkar batirin slippers ɗinki haba janan auren talaka hauka ne atlas ai ya kamata ki bambanta da su ina uban kayan da mami ta haɗa miki ya sai da su saboda ba shi da kuɗi kuma ni ma ban hana ba kuma ni na ba shi da kaina ƙarya yake janan ko in ce ƙarya yake akwai dalili dai dubi yadda kika zama fuskar ki duk kuraje da cizon sauro wanda da ba haka kike ba a da fatar ki su mutce sannan ga kuncin kinan sahun yatsu biyar bai bace ba ko za ki ɓoye wa kowa ki, bai kamata ki ɓoye min ba saboda tare muka taso da ke tun muna yara janan sai a lokacin yanayin ta ya canza idan ta daga ta ciko ta kalli lubuna ta ce kar ku min tambayar ta tsiye dan Allah ni dai kawai ku taya ni da adda Allah ya kawo min sassauci amma tabbas ina shan wahala kullum sai na ci duka a gidan Aliyu mun fita ɗaya shine ki ce ya baki takardar ki tunda babu dole haba lubuna ki fada alkhairi ko ki shiru han ta faɗa ai gaskiya ce ina son shi shi yasa nake jure duk wata wahala ta fada lokacin da hawaye sauka idanta kina da cikin sani Libna ta sake tambaya babu abin da ya taba shiga tsakanin mu to ni zan je in ci masa mutunci in kuma karbar miki takardar saki miƙewa ta yi tsaye ta ce kar ki so Libna amma zaki iya cewa kin fi son Aliyu akan Abba kar ki haɗa iyaye da miji dan babu haɗi To in ko haka ne kin iya banzar soyayya don babu yadda za a ki ci gaba da zama da Aliyu. Labna ki shiru haka mana Rehan ta faɗa a tsawace. Dole in faɗa mata gaskiya shi kenan. Kallon Janan ta yi ta ce to Aliyu ya kai Abba kotu suna shari'a. Dan ranar Laraba ma za a ci gaba da shari'a. me akan me janan tana magana tana kuka akan wata banzar hujjar labarin yana da tsawo janan sai mun zauna don koyaushe ina zuwa ina kuma jin shari'a gaskiya aliyu baya da mutunci da sauri janan ta juya raihan ta yi saurin rikota ina zaki gida ta bata amsa sannan ta fusga hannun da ta ci gaba da tafiya da sauri suka biyo ta a baya ta inda yarima yake zaune shi da prince ɗinsa ta wuce da sauri ya tashi ya sha gabanta amarya lafiya shi ka shigo me aka yi miki hawayen fuskar ta ta goge tana kallon su ta ce ba komai a lokacin su Rehan suka har su ya tambaye suka ce su ma ba sani ba yi kokarin bin ta Rehan ta yi saurin wayan cewa ta tsaya da shi ita ko libin ta bita Nafif suka tara har kofar gidan babu alamar security ko ɗaya a gidan hakan ne ya tabbatar mata akwai matsala ta yi nokin mai gadi ya fito kallon ta yi sannan ya ce a nan ce a gidan eh, ina su baita suna daga ciki ya faɗa ta ji daɗin hakan tana shiga ko ta gansa a farfajiyar gidan da sauri kuwa bai ta yi taso ya zo gurin ta hajiya da nan sanni yau bai ta ciki zaki shiga tambayar ta bata mamaki ta kalle shi ta ce da matsala ne iya ce in kika zo kar mu bari ki shiga ta wallahi dole in shiga in ga halin da abba yake ciki da sauri ta wuce libana na biye da ita a falo ta ga yan gidan gaba ɗaya kar ki sake ki ƙara sunan abba ya faɗa tare da miƙe tsaye su fauziya da mami da fahad ma duk suka miƙe abba kar ka yi min haka don allah ka ya min haƙuri idan baki bar min gida ba zan tsine miki zanen dama kina cikin fushi na har yanzu fauziya ta taho da sauri gurin ta abu ya tsayar da ita cikin tsawa idan kika je gurin ta sai dai ki bi da ke ma ba za ki sake rabar ta ba dukkan su kuka suke yi idan ka ɗauke fahad da abba su ma dai kana ganin su kasan suna cikin damuwa matuka ba na kaunar kara ganin ki har ƙarshen rayuwa ta jana ke ce sanadi kin taki umarni na idan har na mutu to tabbas ke kika kashe ni jana domin ke kika yayo mana bala'in yaron nan baya ganin darajar ni mahaifinki ne ke ko matar shi amma haka yake zagina ni da mahaifiyar ki ko kunya ba bikin cuce ni jana kukanta ya fito fili ta fara faɗin na shiga aku ne jana abba ka yafe min in har baka yafe min ba na san wata zan shiga abba na cuce kaina na cuce ku dan Allah ku yi hakuri mami duk ta fita rude sosai rike talabin ta yi ita ma tana ba ta hakuri tana kuka abba na kara cewa babu yafiya tsakanina da ke sai dai hisabi jana ki fita kawai ba na son ganin ki da wannan kalaman suka fito daga gidan dukkansu suna kuka har labuna. gidan silvina suka nufa ta zauna tana ta bata hakuri ita da ummansu amma kuka take ƙara yi idan ta yi jajir ta kalli labuna, ta ce in har ni yar halakce na bar auren aliyu na tsane shi ba na son ko ƙara ganin shi allah ya saka min zalunta ta da ni ko mai abba ya yi wa aliyu ba mu cancanci haka daga gare shi ba ba zuga ki nake ba jana amma da kin ji irin furucin da ya yi wa mami a zama na ƙarshe da sai kin fi tsanarsa wallahi ta goge hawa idanta ta ce ki faɗa min labarin aliyu don allah ki faɗa min me abu ya yi masa ki kaɗai kunnen ki ki nutsu zan baki labarin aliyu da kuma irin laifin da aka masa kamar yadda ya faɗa a kotu shekarun baya da suka wuce labarin aliyu haifaffan garin nan ne cikin anguwar nan lokacin bata shigo gari ba ɗan ƙauye ne sosai sai an fita daga kaduna a lokacin kafin a haɗe shi da garin kaduna ya dawo cikin gari sosai a lokacin sunan shi Batko Village kafin ya dawo GRA. Aliyu tun tasowarsa Fulani ne, usur kuma kyawawan Fulani kamar yadda kika gani. Mahaifinsa shahararren manomi ne kuma makiyayi. ‘Ya'yan shi biyu da Aliyu da Sabira wadda ake kiranta da Ummi. Haka zalika matan shi biyu Umma Saude sai gwaggo Zaliha Wanda bata taba haihuwa a gidan ba gidan su aliyu family house ne an kewaye shi da dannan kara sai dai kowane gini a cikin ginin jar ne sai ya kewaye abinsa still daga ciki kannan babansa baba isa da baba tanima kowanne da matansa a ciki shi baba isa matan shi uku yayin da baba tanima yake da mata ɗaya sai 'ya'yansa barjik sai kuma dan wansa baba halliru da shi yake zaune a can cinai shi ma ɗansa nan gidansa ya zo ya kafa nashi Kin ya ci gaba da noma a nan kin san idan aka ce miki an haɗa abu na yawa dole a yi gulma amma duk da haka suna da haɗin kai wajen ci ba domin abinci idan an yi kowa sai an kasa an bashi hafsat ya ce ga autansa baba rabi mahaifin aliyu tun ta a gidansa aliyu ta tashi ta ganta domin tun tana yar shekara uku ta suka rasa sanadin cutar shanu da ta kama su a ƙauyen da suke mai suna dawo ita hafsa lokacin an kawo ta gidansa aliyu ta dan zauna sai allah ya sa cutar bata ta da ita ba haka babura bai ci gaba da rukunta ta kuma zauna a ɗakin zaliha tunda ita ce bata taba haihuwa ba zaliha kuwa ta ɗauki son duniya ta dora wa hafsa haka ta yi ta tara kuɗi tana yi wa hafsa gata aliyu kuwa dama babura ya jajirce a kansa saboda lokacin suna shigowa cikin kaduna a kafa su zo makaranta sai yaran ƙauyen suke gudun karatu saboda wahala sun fi mai da su ga noma da kuma kiwo wanda shine al'adar 'yan garin ganin aliyu baya wasa da karatu ya sa baba ya rika tara kuɗi yana biya masa a haka har ya shiga aji uku na sakandare a lokacin kuma baba ya siya masa keke yake zuwa shi har ya gama sannan aka canza masa da wani tsohon babur a yadda ya bayyana ya ce ya sha wahala sosai saboda shekaru uku yana neman admission da ya samu sai a ba wa 'ya'yan masu kuɗi shekara ta hudu ne ya nema shi ma ya damu don ya ci duk wata jarabawa da aka yi amma sai aka ce sai ya kawo dubu ɗari biyu sannan zai samu gurbin karatu a jami'a baba ko ya ce ya haƙura kawai shi ko ya dage ya ce yana so sai baba ya ce to in dai haka ne sai dai nemo kuɗi da kansu domin shi kuɗin da yake tara nasu ne wanda za su inganta rayuwarsu ko bayan ransa baya so su wulaƙanta a haka ya shiga tunanin mafita kuma lokacin ne aka saka bikinsu da hafsa wanda dama suna son junansu ganin baya da za a yi samu kuɗin ya ya ce ya haƙura kawai ya koma gona ya ci gaba da shuka da kuma taya baba kiwon shanuwansu tun aurensu da hafsa gidansu ya fara lalata domin gwagwazali har san ba ta ƙaunar auren hafsa da aliyu idan ita ta fi so ta aurar da ita a birni yarinyar da ko firamare ba ta yi ba don ko zo bata sani ba da turanci kullum faɗa da tsegumi a gidan gogo zaliha ba ta da magana sai ta faɗin an asirce ta an hana ta haihuwa ɗayar da take iko da ita an aurar da ita ga mutumin da koi gidan kansa baya da shi sai ɗan kewaye a gidan ubansa tun abin baya damun aliyu har ya zo ya da damunsa daga lokacin kuma ya fara neman mafita birnin ya shiga ya je gidan wani abokinsa da suka yi secondary school tare don ya nema masa ko da gadi ne a birni don shi ya gaji da gori zaka samu abin da ya fi gadi idan har aka daure usman ya faɗa lokacin da aliyu ya je masa da korafi wani aiki kenan aliyu ya tambaya aiki ne mara wahala amma kuma yana da haɗari sannan aikin ba na ragwaye ba ne zaka iya ka saka na a duhu usman ga mun bayani kar ka damu haidar zan zo gobe mu je in kai wa oga kayan da na kawo a cikin abuja yake sannan in haɗa ka da shi kai ma ka samu ka sanka ai daga ranar aboki na ka zama alhaji dan za ka samu akalla dubu ɗari biyar idan har ka kawo kaya lafiya ba zan iya sata ko yankan kai ba usman na haƙura kawai dalla abokina kar ka damu magunguna ne za ka shigo da su kai ai wallahi wannan tsohon mashin ɗin ma babu kai babu shi kai fa baka da mutunci abin har da zagi da ai keke gare ni yaushe na yi babur ɗin ma maza ina gaya maka kar ka damu da wata matsala haka aliyu ya dawo ƙauyen cike da murna yana tsara yadda zai yi da kuɗin idan ya samu yana shiga gida ya tarar da malam zaune kan tabarma a ƙasan darbejiya da ke can ƙarshen gidan da sauri aliyu ya karasa wajen ya ce sannu da hutawa baba yau haidar dama dawowarka nake jira don yau ne na yi niyyar faɗa maka wani sirri zo ka zauna Zama ya kusa da Baba cikin daɗa Baba yake faɗin, ka san ina da manyan gonaki guda hudu wanda duk wanda ke shuka a gidan nan a ciki yake yi ko? I e, Aliyu ya amsa to ina da manyan filaye guda uku kasan su. Ka su? Na san guda ɗaya dai to zan je da kai in nuna maka sauran biyu. Amma kafin nan ina son sanar da kai cewa takardun filayen da na gonakin da na gidan nan duk suna kasan bishiyar nan. Na yi rami mai zurfi na saka a cikin tukunya. dan kar su lalace aliyu na aje muku ne domin zai muku amfani kai da kanwarka bayan raina jikin aliyu ya sanyi a take suka je baba ya nuna musu sauran filayen suka dawo matar su ya tarar kwanci tana ta juyi tsohon ciki ne da ita a lokacin ganin ba ta jin daɗi sosai yasa ya kasa bata ko ina ya zauna suna ta hira yana kwantar mata da hankali don tana mungun tsoron haihuwa ga wani lokacin cikin yana wahalar da ita da dare bayan sallar magariba suna zaune ta gama abinci kenan ta zubo sai ga laura yar gidan malam isa ta shigo kewayen yaya haidar ka zo kayi bako a mota kallon ta ya ce waye kuma haka har a mota ya ce dai kai yake nema tunda ta fara magana hafsa ta tsaya kawai tana kallon ta tashi yana shirin fita ta ce a'a ga abinci kuma na zubo maka ki fara ci kafin na dawo a'a ka je ka dawo kawai ta faɗa yana fita ya tarar da usman tsaye jikin motarsa bayan sun gaisa ya ce lafiya ko wani ganka a daren nan Usman ya ce wallahi wajen wani malami zan je nan bayan garin ku kuma mota ba za ta shiga ba saboda gonaki ga kuma yashi shine na zo neman alfarma ka ara min babur ɗinka in yi sauri in je in dawo. Aliyu bai kawo kuma ya ran shi ba ya shiga ya fito masa da babur ɗin sannan ya bashi makulli ya ce Allah ya dawo da kai lafiya shi ma Usman ya bashi makullin motar ya ce idan na dawo sai in karɓa a'a ka rike a gurin ka aka ijiye mun haka suka yi da shi ya tafi Aliyu ya dawo gida suka fara cin abinci da matar shi hankali kwance tafiyar Usman ba tafi da minti talatin ba kai suka ji ana harba-harba ga kuma jiniya ta motocin yan sanda abin su fito waje tuni yan sanda sun shigo gidan wasu kuma suna waje sun wa gidan kawanya don kar wani ya suɗaɗe ya gudu Salati su baba da baba ta nemi ke ta yi kasancewar sun ga bakon abu don sun san zuwan yan sanda ba alkhairi ba ne. Lafiya me muka yi muku? Aliyu yake tambayar su. ina makullar motar da ke waje ɗaya daga cikin 'yan sannan ya tambaye shi mai motar ya tafi da makullinsa ta ya zai bar shi a nan mari ya kifa masa ya sake tambayar makullin motar shi kuma aliyu a tunaninsa ko wani ne a ƙauyen ya je ce an kawo masa mota ko kuma tunaninsa ana zargin motar sata ce shi sa aka fi ce bawa makullin a hannunsa dan sanda ya bawa sauran umarni da su shiga su duba ko ina bayan an caje shi babu makullin a jikinsa ba a wani shago ya ganinsa ba dan ba ɓoye shi ba wannan kuma na ta motar ne dan sandan ya daga makullin yana tambaya yana kallon aliyu illa bai wallahi ba na bane ajiya aka bani Bata suka yi suka bude motar wasu manya manyan kwalaye aka fito da su guda uku sai bindiga yar karama suna bude kwalin suka fara fito da kodin suna dagawa dukkanin mutane an taru sosai jiwa ya kalli aliyu ya ce muna zargin ka da shigowa da hodar iblis hodar iblis kuma yi miyagun kwayoyi sannan me ya kawo bindiga motar ka garin ana neman zira masa an kwana yasa ya ce wallahi ba mota ta bace ta aboki na ce ya araba babur dina ku jira yanzu zai dawo mari dan sandan ya kifa masa ya ce mu zaka raina ba hankali sai a mutumin da yake da mota zai karbi babur me yasa aka karbi motar baka san me ke cikin ta ba shi ma ne masa muke kuma kai ne abokin harkallarsa to mai yi saurare bari mu dakata a nan sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta gasa. Kada ku manta ku danna subscribe na channel ɗinmu mai suna Ash Multimedia domin ci gaba da samun ƙayyadattun shi da shiryenmu haɗa da telefon Hausa na ƙwararrun marubuta. Mun gode.